gabanin tsinduma wannan yajin aiki na sai ba ta gani sai da shugabancin kungiyar na ƙasa baki ɗaya ya yi gargaɗin makonni uku a karan farko. Majalisa tana nan a rufe kamar yadda ita kungiya ta ƙasa ta ba mu umarni cewa mu rufe majalisu ta mu ta Kano alhamdulillah kamar yadda idan kai ke nuna ma yanzu ga ta a rufe ma'aikatan mu sun da haɗin kai su ma kuma ƴan majalisa babu wanda ya zuwa. Abinda su kungiyar mu ta ƙasa ta gaya mana za mu rufe wannan gida ne har zuwa lokacin da aka samu daidaito kuma shi wannan daidaito zai zo ne daga ƙasa. Comrade Ubala Yusuf kenan shugaban kungiyar ma'aikatan majalisun dokokin Najeriya reshen jihar Kano, shi takwaransa na jihar Jigawa, Comrade Umar Adamu Kazaure, cewa yake yajin aikin baya nufin kasar ayyukan majalisar dokoki a matakin jihohi. Ba wai mun shiga yajin aiki bane domin kasara aikin majalisa. Mun shiga yajin aiki ne domin mun karfafa aikin majalisa. Aikin majalisa shine yin doka da oda. Idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai yi. bi wannan doka ba to kaga ana wa ita kanta demokuraɗiyya zagon ƙasa. Yanzu haka ne ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya sun fara tsokaci a kan wannan batu. Ba wai magana ce ta ko wani zai musu alfarma a yi musu ba a cikin tsarin mulkin najeriya yake cewa a ba su 'yancinsu na samun kudadensu da gudanar da ayyukansu directly wanda kuma wannan samun 'yancin ya hada har da daukan ma'aikata wanda muke magana legislative service commission a state level wanda ita wannan dokar ta tabbatar sai an yi wannan mu kanmu a matsayin mun tunkari majalisun jihohi da yawa a kasan nan cewa lallai lallai su kokari su tabbatar suna cin moriyar wannan doka wanda shugaban kasa banda ma dokar da take tsarin mulki ya zo ya kara bada da executive order wato wadda take kara karfafa cewa lallai lallai a gudanar da abubuwan nan har yanzu amma ana jan kafa wasu jihohin ma ba ma sa iya magana ina faɗa ma akwai 'yan majalisar da gaba ɗaya in kai musu wannan maganar ma tsoratar suke suna tsoron gwamnoninsu to ma'aikata kuma wanda suke karkashin su gaskiya ba su zauna su gaba da ganin wannan yanayi yana gudana ba wani ya kamata 'yan majalisa su kalla su gani zai su dora kan abin da ma'aikatansa suke na fafutuka na samun wannan yanci. Comrade Abdulrazak alkali kenan guda cikin 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya. A nasa bangaren Sanata Mas'udi El Doguwa na cewa rashin aiki da duk wata dokar ƙasa abin kyama ne matuka. daga lokacin da aka ce shugaban kasa an yi karance-karancen doka a majalisa an yarda da ita a majalisa aka kai masa kan teburinsa isa hannu to daga lokacin kowanne gwamna ne ko a ina ike idan bai tabbatar da wannan doka ba to ya kare kundin tsarin mulki dama majalisu abin da isa ake sukan su shine wato gwamnoni da suka rike suka shaƙe wuyansu ai akwai zarge-zarge da dama waɗanda wata doka ba za a yi ba sai idan majalisu suna cikin talauci amma daga lokacin da aka ce an samu wannan autonomy din kuɗi idan ya shigo aljihun gwamnatin jiha na majalisar jiha zai tashi shiga cikin asusunta ba tare da gwamna ko wani gwamna ya shiga ya shige a ciki ba ai kaga za su iya tafiyar da al'amuran su cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi saboda haka majalisar ƙasa ta yi kokari ta kafa kwamiti wadda za ta ga tsakanin gwamnoni da waɗannan majalisun domin a samu a kawo ƙarshen wana dama dama sanata mas'udu el jibril dogo kenan tsohon wakili a majalisar dattawan najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria